وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa da ku a wannan safiya ta ranar alhamis yau goma ko goma ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1442 daidai da 22 ga watan hudu shekara ta 2021 wannan makaranta Al-Faruq Islamic Academy da ke nan unguwar Dosa Kaduna wannan kuma shine darasinmu na bakwai a cikin tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muna cikin suratul baqara mun tsaya aya ta goma sha uku insha Allahu ta'ala yau za mu tashi aya ta goma sha hudu fadin Allah ɗaukin sarki wa idza laqul ladina amanu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya siffanta mana wasu siffofi a baya na munafukai na cewa idan an ce da su su imani kamar yadda sahabbai suka yi sai su koma suna cewa shin ma yi imani kamar yadda wawaye masu raunin tunani suka yi ma'ana suna ishara zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a nan ma sai Allah ya sake nuna mana wata mummunan ɗabi'a daga cikin miyagun ɗabi'un da munafukai suke da shi kuma ɗabi'u ne waɗanda ba su gushe ba har gobe ana samun su a cikin al'umma shi ya sa nan Allah subhanahu wata'ala bai shafe waɗannan ayoyi ba waɗannan ayoyi suna nan don ya san wasu ma za su zo su yi irin abin da waɗancan na baya suka yi to don haka sai wannan ya zamto hukunci ne da gargadi da dukkan wanda yake cikin yanayin ko kuma yake da sha'awan ya kasance da siffa irin tasu Allah ta'ala ya siffanta su da cewa wa idza laqul ladina amanu idan suka hadu da ƴan uwansu waɗanda suka yi in suka hadu da waɗanda suka yi imani sawa'un wani tafiya ne ta haɗa su da su ko ko a'a wurin zama ne ya haɗa su da su za su zauna tare da masu imani qalu sai su ce amanna ai mun yi imani irin imani da kuke da shi ya za a yi ba za mu yi imani da abin da kuka yi imani da shi ba da abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi ai mu ma yanda kuke jin kuna san annabi sallallahu alaihi wa sallam wallahi mu ma haka muke san shi yanda kuke jin kun yadda da ranar lahira mu ma mun yadda da haka amma kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce za su rinka faɗi inna ma'akum lallai muna tare da ku a cikin imani dodar kamar yadda kuke innama nahnu mustahzi'un awalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim idan suka keɓanta da shugabanninsu na kafirci wato yahudawa kenan wanda suke zugo su su zo su ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ci mutuncin sahabbai a sanda suka keɓanta suka haɗu da masu irin wannan tunani nasu sai su ce da su amanna qalu inna ma'akum lallai mu muna tare da ku innama nahnu mustahzi'un ai ba komai yasa ku ga kawai muna bin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mu yi sallah a bayan shi mu tare da shi mu dariya da su mu raha tare da su ba komai yasa muke musu haka ba face izgilanci ne muke musu ai kallon wawaye muke musu kamar yadda a baya suka ce a nu'minu kama amana sufaha ma'ana izgilancin nasu suna ganin sahabbai kamar wawaye ne kuma wannan ita ce siffan duk ɗan duniya har a yau yana kallon wanda ya rike addini a matsayin mutum ne wanda yake da backward mentality wanda ke da ci bayan tunani wanda an mutu lokacinsa har yanzu akwai kyankyasan irin waɗannan mutane a cikin al'umma musulmi da wata munasaba ta addini za ka kama sai ka ji suna cewa ya za ka haɗa zamanin jirgin sama da lokacin da ake hawa raƙumi a zufa ana ɗoyi ana warin zufa za ka ga suna kawo irin waɗannan to wannan tunani ne ta alamar siffar munafurci a cikin zuciyar mutum tun da gashi anan Allah subhanahu wata'ala ya faɗe su da cewa idan suka ke ɓanta da shugabanninsu na kafirci da suka kasance suna tare da su sai su ce da su inna ma'akum lallai muna tare da ku kar ku shakka ko dan kun ga mu tare da manzon Allah sallallahu ba da gaske muke ba ma nahnu mustahzi'un sanu dai kawai izgilanci ne muke yi musu to wannan magana nasu ta fusata Allah subhanahu wa ta'ala a gaba da kansa sai ya ce Allahu yastahzi'u bihim Allah ne yake yi musu izgili wa yamudduhum fi ya ya'mahun kuma yana musu talala a cikin shishigin wanda yake kai su zuwa ga dimuwa wannan ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a ciki ya nuna cewa lallai munafukai duk sanda suka haɗu da muminai ɗabi'ansu shine suna nuna cewa ana tare kaga wannan ke ƙara nuna bala'in wahalan mu'amala da munafikin mutum saboda zai zo maka ne musa a fuska fir'auna a zuci zai shigo maka irin rigar da kake bukata ya kusance ka da ita zai amfani har sai ya samu dama sannan ne yake asalin wato cutar da mutum hakikanin cutarwa idan mun kalli ayoyin da kyau da Allah ta'ala ya ce in sun haɗu da masu imani suna cewa sun yi imani in sun keɓanta da shugabanninsu na kafirci sai suna tare da su izgilanci suke mamuminai a ciki za ku fahimci ƙasƙancin da ke cikin tare da munafiki don babu mutumin da zai zo ya ɗauki ƙasƙanci irin wannan ya kasa tsayuwa da ƙafansa sai munafiki saboda shi in ya je can in ta kwana sha in ya koma can kwana sha duk mutumin da bai da tsayuwa akan abin da yake ra'ayinsa ne da manufarsa wannan kaskantaccen mutum ne sannan kuma a ciki za ku fahimci abin da ke tare da kaskancin duk mutumin da ya zamto maha'inci ne shi Allah subhanahu ta'ala ya nuna kaskancin da alaman cewa suna tsoron muminai tunda wa idza laqul ladina amanu qalu amanna in sun haɗu da masu imani sai ce mun yi imani inda da gaske mazaje ne su su fito ce su kafarai ne a buga da su mana to kaga wannan sai ya nuna wato akwai tsoro a tare da duk wani munafiki to cuta ta tsoro kuwa idan aka samu mutum a rayuwa da wuya iya tsina nama kansa wani abu alkhairi dan duk lokacin da mutum ke cikin tsoro da firgici da rashin tashin hankali to da wuya ya iya tsayuwa ma ya tunani mai kyau ballantana ya aikata wani abu wanda ya dace da shi sannan haka nan har wa yau kuma ba su ga tsoron muminai ga tsoron waɗanda suke su ma kuma kafirai ne tunda wa idza kalau ila shayatinihim in sun koma sun ke da su ma kafiran sai su suna tare da su su ma wannan ya nuna alamar suna jin tsoron su ko da yaushe suna so sai sun haɗa ƙarya da gaskiya su dai su samu su tsira wannan kuma ba zai taɓa yiwuwa ba dole mutum ya ɗauki ɗaya ko mutum ya zaɓi ɓata ko mutum ya zaɓi shari'a wanda kuma zaben shiriya shine abin da yafi dacewa ga dukkan wanda ya san ya kamata ba tare da damuwa da wahala ko sauƙin halin da mutum zai iya samun kansa ba sannan idan kun kalli ayoyin da kyau a ciki za ku ga Allah subhanahu wata'ala yana nuna mana cewa wannan abin da suka yi mamuminai ya sa Allah da kansa ya ɗaukan mamuminai fansa ka ga ashe wannan zai karfafe ka kai wanda munafukai suke yaƙanta. ka ƙara jajircewa a kan cewa tabbas Allah zai ɗaukan makafansa tun daga su can sun keɓe su haɗa kai da kafirai su kai da munafukai ƴan uwansu kun san ɗan adam baya so ya ga makiyin a rayuwa duk ɗan adam baya son makiyin shi duk irin farin cikin da kike ciki da yau za ki ga wata wanda kin tabbatar ba ta ƙaunar ki kin tabbatar ta taɓa nufatan ki da sharri ko tana nufin ki da sharri ko kina cikin yaƙi haƙora kika ganta sai kin ji wani baƙi ya bugi zuciyarki sai kin ji wani damuwa ta yadda haɗa fuska da maki kadai azaba ne to irin wannan abin da kafirai suke yi munafukai suke yi na cutar da muminai sai Allah ta'ala ke nunawa a fakaici cewa muminai in dai kai mumini ne ka kwantar da hankalinka kar ya dame ka tunda su a can gashi sun tarayya wurin haɗuwa da kafirai don su ce muna ma wancan izgilanci ku kwantar da hankali muna tare da ku za ku ƙara yawa sai Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim to Allah da kansa shi yake musu izgili menene izgilin shine talala da yake musu mai kaman sake dan ya ce wa mudduhum fi tughyanihim ya'mahun Allah zai kyala mutum ya tayi ya tayi wato duk lokacin da mutum yake saba ma Allah kenan yake ganin cin nasara to wannan alamar fushinsa a wurin Allah tana da yawa sannan da Allah ta'ala ya ce wa idza khalu ila shayatinihim in suka ke bantu zuwa ga shaidaninsu wannan yana nufin shaidanci ba alkhairi bane kuma shaidanci idan ce shaidanci shine nisantan alkhairi nisantan alkhairi da kuma musanya alkhairi da sharri Abin abinda yake alkhairi ne mutum ya musanya shi da sharri sannan kuma ya zanto mutum bai san gyara amma yana san barna to wannan shi ake ce ma shaidanci idan aka ce wani shaitani ne ana nufin wannan mutumin duk inda alkhairi yake shi ba abin sha'awa ba ne a gare shi sannan kuma duk inda barna take zai jawo ta kawo duk inda gyara yake kuma baya bukatan ya ga an yi wannan gyara wannan shi ake ce ma shaidanci to kun ga wannan sifa ta munafukai, ya nuna ashe babu alkhairi a tare da munafikin mutum a kowane lokaci kuma izgilancin su zuwa ga Allah madaukin sarki da manzansa shine abin da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nan ayar da ta sauka take nuna cewa shi ma Allah yana musu izgilanci don ya cika musu irin sakamakon abin da suka yi na izgilanci zuwa ga muminai wato babu abu mai daɗi a duniya kamar mutum ya zama mumini babu arziki da Allah ta'ala zai yi mabawa a ban ƙasa kamar Allah ya azurta shi da imani kuma ya iya ƙoƙari ya ga ya rayu akan wannan imani ɗin. Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana cewa Allah ta'ala yana faɗi a cikin hadithul qudusi yake cewa man adani waliyan faqad azantuhu bil harb duk mutumin da ya faɗa da wani mumini ya kiyayya da wani wanda yake mumini ne mai imani to ni Allah ina raba mishi goron gayyata na yaƙi a tsakanina da shi Allah ta'ala ya ce da kaina da kaina zan yaƙi duk wanda ya yaki muminai a wani wuri ce zalika bi annallaha Allah maula allazina amanu wa annal kafirina la maula lahum sanu dai tabbas haka al'amari yake Allah shine majibincin al'amuran masu imani amma duk wanda ya zauna bai rayu cikin imani ba Allah ya ce to ni ba majibincinsa sa bane kuma bai da mataimaki a lokacin da aka yi yakin yakin Uhud sa Abu Sufyan suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallam kun yakin Uhud ta zo da jarrabawa ko an kashe sahabbai kusan 72 cikin su hadda da makusantan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine Abu Sufyan yazo yana daga murya yana ce a'ul hubal a'ul hubal yau hubal ta yi nasara an danna tauhidin musulmi an ji kunya irin dai abinda makiya Allah ke faɗi yana faɗin wannan sai annabi sallallahu alaihi ya ce masahabbai ala tujibu ba za ku bashi amsa ba suka ce da me za mu amsa mishi ya ce ku ce da shi zalika bi anna Allah maula allazina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum ai kai dan duniya ne shi yasa ka ɗauka nasara ka ci amma kuma Allah shi shine majidincin masu imani ko ko kafirai ba ku da wanda zai jibinci al'amuran ku sannan Allah subhanahu wataala ya nuna mana wannan kuma ya karfafi mu'minai ɗin kuma sun ci nasara shi yasa da Umar yake fassara irin wannan fahimta da Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa masahabbai a duk lokacin da ya ga alamar cewa an samu mutuwar muminai da yawa yakan ce alaysa na fil janna ashe mu matattunmu idan sun mutu ba aljanna za su shiga bane wa qatlahum fil nas su ko nasu in sun mutu gidan wuta ce makomarsu manzo su sallallahu ce gaskiya ne to ko mutumin da ya samu aljanna menene asara a rayuwar shi ina muku rantsuwa da Allah da yau Allah zai muku alkawarin aljanna inda kuke zaune din nan kuma ya nuna muku ita ya ba ku zaɓin ku koma cikin iyalanku ku shirya kafin ku zo ku je aljanna ba wanda zai je koma gida ba wanda zai je koma matsuguninsa sai wucewa ko kun ga kuma ni ne limami kenan dai wucewa za a yi <laughs> to wannan shine dadin imani shine dadin imani to insha Allah ta'ala kuma Allah zai kaskata mana insha Allah to kun ga wannan shine abin da ake so kuma ku fahimci cewa wato so da yawa dan adam yakan ji tsoron wani abu ya faru da shi amma akwai abin da kuma in ya faru din yakan zama masa rahama da alkhairi kamar misali kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tsoratar da sahabbai game da azaban kabari yakan musu bayani game da azaban kabari suka ce wata rana ma a masallaci in yi mana nasiha ya tunatar da mu yanda kabari yake suka ce ba ma iya magana sai dai ka ji mutum yana buga cinyan shi idan balarabe ya buga cinyansa abun mamaki ya girmama sai kai suna cewa azabal qabri azabal qabri ya zami ne ya zami ne haka suke tashi su watse suna kuka su kuma sai su ja mayafin su kawai su rufe kai shi ta kuka a wurin to kun ga wannan abun tsoro ne kwarai da gaske sa'ad bin mu'az sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam sa'ad bin mu'az yanzu aka ce ka kawo hadisan da ya ruwaito an baka aiki mai yawa ba su da yawan gaske amma matsayin shi a wurin Allah ba karamin matsayi ba ne ranar da ya rasu sai da al'arshin Allah ta girgiza man Allah sallallahu da kansa ya faɗi wannan ku duba girma al'arshi ko ta fi saman bakwai girma ba wannan saman kun san bata kai ta biyu ba ta bakwai ta fi waɗannan to al'arshi kuma wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh ta kewaye dukkanin samai a girba amma sai da al'arshi ya girgiza saboda bakuntan da Allah ke shirin karɓa na sa'ad bin mu'az haka suka zo suka ce ba mu taba daukan gawa mara nauyi ba kaman gawar sa'ad yace mala'iku ne ke rike da shi ga suna suka ce mun ga ka shigo cikin mu kana nada ka kana taka kuma fili ne da zaka iya tafiya yace ajin mala'iku sun cike wurin amma kun san cewa ana sa shi a kabari kabari ya matse shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja da baya ya zubar da kwalla yace kafa ta kama sa'ad yace ban kwana ne da zanubai aka yi mishi Allah ne zai so ya haɗu da shi a akwai zunubi ko guda ɗaya a tare da shi Shi ne sai aka kankare su daga nan aka yi musu odabo daga nan ba sauran shi da haɗuwa da zunubi kuma a ran alkiyama amma kun ga irin wannan ba ƙaramin abu ne da ke taɓa muminin din zuciyar dukkan mai imani ba to haka abin yake to amma abin da nake so in ce da ku shine duk da wannan tsoro da ake da shi da azabar kabari ba akwai mutanen da kabarin ta fi musu duniyar nan kuma kwarai da gaske malamai na kamanta mutumin da ya dace a kabarinsa da mutumin da yake cikin mahaifiyarsa dan tayi idan yana cikin mahaifiyarsa ya girma ya kusa haihuwa ya yake na farko dai a kifa yake ma ba a tsaye ba a ɗaure yake kuma a dukunkuni ko ba haka bane kanshi a ƙasa kafafuwan a naɗe a kife irin abin da yanzu aka ce a yi maka kai ka dinga nishi kenan kana shiga azaba amma shi a haka Allah ke bashi abincin shi yake samun abinci yake samun abin sha har idan ya zo duniya ma ji canjin yanayi sai a kuka ma'ana ji abin da ba shi ransa ya so ba suka ce to wanda ke kabari ya samu ni'imar kabari bai da bambanci da ɗan tayin da ke cikin mahaifiyarsa ma'ana yana cikin kwanciyar hankali yana cikin samun biyan bukata kawai jiran lokaci yake a tashi alkiyama shi yasa hadisin albara'u bin azib wannan hadisin mai tsayi wanda sahaba nan sa ya ruwaito ya ce lokacin da suka je rufe wata gawa a makabartar madina suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru yana ɗaga kansa sai kalli sama sosai so uku ya sauke kansa ya kalli kasa so uku ya harba ƙwayan idan sai kalli sama so uku ya sauke kalli kasa so uku suka ce a hannun shi akwai sanda yana suka ta ƙasa yana cire ta kowa ya yi shiru akan kabar tun daga nan suka ce sai muka natsu wani irin natsuwa ka anna ala ru'utina bai kai ka ce akwai tsuntsaye ne suka sauka a kanmu ba mu san su motsi su tashi saboda muna so mu ji me ke faruwa ne a nan sallallahu ke wannan abu to daga ciki ya kawo hadisi mai tsayi a ƙarshen hadisin da ya nuna yadda ake cire ran mumini ne da yadda ake hawa da ita sama da yadda mala'iku ke mata fatan alkhairi idan mumini ne da yadda Allah ke sa a yi marar rijista a cikin bayan Allah na kwarai da yadda Allah ke sa a dawo da ran kabari a yi mata tambaya da yadda ake da na kafiri da wanda yake mujirimi mara bin Allah to a ƙarshe nake so in kawo muku hadisin idan mutum mumini ne a ƙarshen hadisin Allah sallallahu alaihi ya ce in aka yi masa tambayan kabari duka zai amsa su bayan ya gama amsawa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce za a nuna mishi wani bangaren gidan shi na wuta dan duk mutumin da ka gani a duniya yana da gidaje guda biyu yana da gida a wuta yana da gida a aljanna da nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa ayyukan mutum ne za su cancantar masa da wanne zai shiga a cikin biyu to shi ne sallallahu ce idan mumini ne za a fara nuna masa na gidan wutan ne zai tsorata sai Allah sallallahu ce sai a kawar mishi da wutan a ce wallahi inda baka bi Allah ba wannan azaban da kaga ana narkawa a wutan nan wallahi da ita zaka shiga yace daga nan sai a bijiro masa kuma da gidan aljanna zai yunkura sai su ce a'a lokaci bai yi ba amma Allah ya ce ai maka alkawari tare da tabbaci wannan ita ce matsuguninka Allah plus ne ce mutum mumini a ƙarshe abin da zai faɗa shine rabbi aqimi sa'a rabbi aqimi sa'a Allah to a tashi kiyamun mana kar ai jinkiri a tashe ta yau kun ga yanda a ni'imar kabari kadai ta sa mutum santin ma a tashi alkiyama to ina ga aljannan kuma da kanta to wannan zai nuna maka babban asaran da waɗannan munafukai suka yi ta yanda a gaba za mu ji suka siya asalin wato shirya akan ɓata suka zaɓi ɓata akan shirya wannan ba siffa ce ta mutanen kirki ba a daga cikin abin da ke kai munafukai irin wannan aiki shine ruɗuwa da duniya son duniya da ruɗuwa da ita suna so su samu a wurin muminai suna so su samu a wurin waɗanda ma ba muminai ba ita kuwa duniya kanta duk iya kokarin da zaka yi ba zaka taba wuce abin da Allah ya rabo maka ba duk abin da Allah ya kaddara shine samun ka to ba wanda ya yake sai ƙara maka akan abin da Allah ya kaddara shine naka sannan ba wanda zai iya hana ka riskan abin da shine Allah ɗauke sarki ya kaddara cewa za ka riske shi da kansa yake cewa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya Allah ce ni ne nake raba musu abubuwan rayuwarsu na arziki a nan gidan duniya wanda kaga ya samu Allah ne ya bashi ko da yana jin wayan shi ne ya bashi ba gaskiya ba ne. Allah ne ya bashi da akwai wanda sun fi shi wayo kuma ba su kai shi samu akwai wanda kuma ah, ba su kai shi ba amma kuma Allah ya ba su to wannan dukkanin abin da yake faruwa Allah ta'ala ya nuna haka din kuma inda duniya ta ce karshen morewa ai da annabi sallallahu alaihi shi zai fi kowa da shi zai fi kowa wadata amma akan wayi gari na Aisha ta ce akan yi wata guda ba a kunna wuta a gidan shi da suna an ci abinci mai maiko ba akan me kuke rayuwa ta ce dabino ne da ruwa bakake biyu gurasa da dabino da da ruwa da sauran annabi sallallahu alaihi ya kasance kan daura dutse a cikin sa saboda tsananin yunwa yakan daura dutse a cikin sa da ya samu sauki har ya fito ya je wurin ashabu sifa wanda suke masallaci ya ce akwai wani abinci a wurinku in suka ce eh sai zauna ci tare da su to kaga amma Allah ke cewa waje daka ailan fa agna ya tadda kai baka da shi ya wadata ka menene wadatawan imani da hanya ta kwarai ita ce karshe tunda dai duk abin da za a je a dawo duk abin da za a je a dawo dai karshe kowa mutuwa zai to wane ne ya mutu ya samu abin da Allah ke so shine wanda ya ci nasara saboda in kun duba za ku ga ko dukiya kanta bata cika ba mutum ambato nagari mai yawa ba kaman imani mutumin da ya imani ya abin da Allah yake so an fi samun ambato nagari da yawa akan irin waɗannan mutanen fiye da wanda tsarin dukiya kawai suke da shi a nan gidan duniya ku duba Salman al-Farisi ku gani Ɗan sarki ne shi mutum ne mai daraja mai matsayi haka ya taso aka dinga yawo da shi har sai da aka zo aka sai da shi a matsayin bawa kafin ya iso inda Allah sallallahu alaihi yana ƙoƙarin fahimta annan sulafallar tun kafin a aiko shi an ba shi labarin yana ta neman ya za a iya same shi aka yi mai kwatance har garin da zai fito gari ne mai dabino mai kaza har ya gane madina a takaice daga ɗan sarkin nan fa har sai da aka zo aka siyar da shi a matsayin bawa ya iso madina a matsayin bawa ne guzuri ya ƙare komai ya yanke mishi har sai da ya zama bawa aka fai da shi a cikin kaya sannan da aka iso da shi ma garin madina to da gaske alamomin da aka bashi na annabi sallallahu alaihi an faɗa masa cewa mm, baya cin sadaka amma yana cin kyauta yana karban duka amma kuma baya cin sadaka sai kyauta yana cikin tsaran dabino ya wani yana labarin jafo wani mutum ya zo yana sai ji siffofin annabi sallallahu alaihi aka faɗa mishi kusan su ne haka ne sauri ya sako daga dabina mai gidansa ya daka masa tsawa amma haka nan dai bai ma ji ta shi ba ya wuce ya ɗibi wannan dabinan ya raba gida biyu ya je kai ma Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah sallallahu alaihi sadaka ne na kawo tun fakan yi imani da ya karba sadakan sai ga ya raba ma kowa gaba ɗaya amma shi bai ci ba yace to na ga ɗaya da ya koma an jima sai da yace to ga kyauta da ya karbi kyauta sai ba mutane kuma ya ga an ci tare da shi karshe dai Allah sallallahu alaihi gane abin da Salman yake nema kawai sai masa bayani sai musulunta to me nake so ku gane anan shine kun ga matsayin shi a da ko har ya sauka ya dawo bawa misali to bayan an yi hijira a nasulasulan ana yin ta'aruf yan madina da yan maka tun da yan maka ba san yan madina ba yan madina ba san maka ba yanzu ne aka haɗu kowa na so ya san ɗan uwan shi wannan sai zai ce a ni ne umar bin khattab ana kaza kowa na faɗi ana sanin juna da aka zo kan shi ya shiru yarsa me zai ce sai ce ana salman ni dai suna na salmanu ne amma Ibinul islam musulunci shine uwana da ubana saboda su suka yi mun gatan da na riske rahamar da na samu kenan yace laysa li abun ku ban san wani uba a duniya ban ba musulunci ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam rungume shi yace salmanu minna ahlul bait salmanu ya shiga cikin ahlul bait dan haka yanzu kina cewa allahumma salli ala muhammad kina cewa wa ala ali muhammad salmanu ya shige to yanzu dan Allah da wannan matsayin da tarin nerori wanne ya fi wani na'am wancan matsayin ya fi to amma munafiki baya gane wannan shi yasa wa idza qalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum kuma haka abin yake har yau zaka ganshi a cikin rayuwar mu da yawa ana samun shi akwai a ƴan kasuwar mu wani zai fi nuna musu ya fi son su saboda kadarorin shi da kamfanonin shi suna inda suke in aka zanga-zanga za a kona mai dukiya za a yi kaza shi yasa in ya zo arewa zai magana da su yadda ya kamata in ya koma kudu zai ce ku kyale su kun san mutanenmu shi kenan ya wofantar ya watsar da mutanen shi ba ma zai iya yin sallah a gaban su ba da ka a ce mishi mai tsaurin addini duk ana samun haka kai in ka gangaro kasa fa har a cikin mata duka ana samun irin wannan wata za ta zo in dai za ta yi sallah za ta sa hijabin ta cikakkiya amma idan ofis ɗin ta yi danganci sama da barnawa sabon tasha zuwa can to in ka ganta tana so ta kama da su don kar a ce ita irin waɗancan to kuma almar'u yub'asu ma man ahabba yawmal qiyamah duk wani mutum da ka gani tare da wanda yake tsora alƙiyama ake tashin su abinda annan sulasa ya gaya ma sauban kenan sahabinsa ya ce abu shirya sauban da annan sulasa ya tambaye shi ya ce ya manzo Allah ina tsananin sanka ina ƙaunarka amma ga alamar mutuwa za ta raba mu ya ce ko gida ka shiga fa ba mu samun kwanciyar hankali har sai ka fito ya ce amma ga shi yanzu zan mutu ya ce in ma na shiga aljanna na san matsayin aljanna ta ba ɗaya take da taka ba shi dai ƙaunar da yake ma'anar sulasallu ya ce in ko ɗayan gidan ne Allah ka raba mu da ɗayan gidan ya ce to mun fara bu nan. shi ne annan sulasallu ya kwantar mai da hankali ya ce abu shirya sauban kwantar da hankalinka ya sauban uyu ba asuma ma'a na habba yau malkiyama ai duk wani mutum a ran alkiyama Allah zai tashe shi ne tare da wanda yake so da haka sai kowa ya duba ya ga wane ne yake so kuma mumini kullum yana so je kusa da muminai ne yan uwan shi ba kamar yadda su kafare suke a nan ba kun ga shi sauban ɗin da muke magana wata rana fa shi ya yayi ma'anin sulasulan hidima ne na sosai ba kaɗan ba hidima ɗawainiyan gida sosai haka ya rinka ma'anin sulasulan maza Allah sulasulan da kansa sai da ya tausaya ma sauban lokacin da musulunci ya karfi akwai dukiya ya kira shi ya ce ya sauban ka faɗi wani abu mana na duniya da take so mu baka kai ma ka ji daɗin rayuwa ma'ana ka faɗi ko su 'yan biliyoyi haka a baka ka ja kai ma ka san cewa ka hidimtu shine ya shiru ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam to ni dai abu ɗaya nake so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce faɗi yana faɗa ya ce ni abin da nake so kawai in yi makwabtaka da kai a gidan aljanna <laughs> ya ce ni kawai ina so ne in yi makwabtaka da kai a gidan aljanna ya ɗauko babban magana Dan wake ba da aljanna Allah annan sulasu ya ya ce a gaira zalik babu wani abu da za ka iya musanyawa banda wannan da ka faɗa yace huwa za huwa za huwa za ni dai in zan makwabcinka aljanna zan makwabcinka aljanna zan makwabcinka aljanna ya ishe ni shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace to ka taya ni ka taimake ni da yawan yin sujada ma'ana insha Allah za mu haɗu kenan to kun ga irin wannan soyayya da ƙauna da sahabbai suka yi ma'anar sallallahu a wancan lokaci to har yau inda mutum zai kamanta irinsa abu ne mai sauƙi na alkiyama shi ma ya ganshi an tashe shi tare da sahabbai haka alkur'ani ya faɗa wa asaruna minhum lamma yalhaqu bihim akwai ɗan ƙarshe a wannan al'umman wanda ba ta da na farko ba akwai wanda za zo a ƙarshen lokaci amma saboda kwaɗaituwansu da kamancece ne da 'yan farko Allah ya ce zai haɗa su tare za ki ga abin kamar yana da girma sai Allah ya toshe bakin duk wani mai tunani sai zalika fadlullahi yutihi man yasha falala ce ta Allah yake yi ga wanda ya so to ka ku ga an gama magana ko to mu ma Allah ka tashe mu tare da sahabbanka to kun ga waɗannan ayoyi sun nuni akan irin wannan ɗabi'u na munafukai sannan kuma Allah subhanahu ta'ala ya nuna cewa yana yi ma ta talala har ya zanto yana ta yi ma Allah shishigi sai ka ji mutum na cewa to inda gaske ne ai suna ta addu'a me yasa addu'an su bata ci ba addu'a ta ci addu'a ta ci ba wai dan ka roki Allah yanzu nan baka ga biyan bukata yanzu shi ke nuna cewa addu'anka ba ta karɓo ba ba haka ba ne. Annabi Musa alaihi salam duk irin barnan da fir'auna yayi ya roki Allah a halaka fir'auna kuma Allah ya karba rabbana tins ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim da ya dinga roƙon Allah a halaka fir'auna a tafiyar da dukiyar da ke sa shi barna ai kaza ai kaza Allah ya ce qad haqiqa ujibat da'watukuma na karba addu'an ku kai da dan uwanka Harun amma ni Allah ba a mun dole don haka fastaqima ku jira ni karba dai na karba an gane ko to ana a shi bai da kyau mutum ya ta tunanin muna ta addu'a dai shiru har yau ba ma ki wata fitinar da aka tsare miki da ba karba addu'an ki ba da yanzu ma kila baki duniya ko kuma kina duniya a wani yanayi mara daɗi to shine Allah ce ya karba ibn jarir ce makasa fir'auna ba'da nuzuli hadhihi al-aya 40 sana thumma halaka sai da fir'auna ya ƙara shekara 40 bayan Allah ce ya karba addu'an sannan ka halaka fir'auna shekara 40 ce nuwa nawa ne goma ta nuwa goma ana shan wahala to ka ga mukan daga 2009 ne zuwa yau amma duk wasu sun yi furfura mala ko ba haka ba ne Allah Allah ya bamu wata da sauki to irin wannan ɗabi'a ce wanda ba a son mutum ya kasance yana da ita a kafirai munafikai kamar yadda muka faɗa suna da ruɗuwa da tunanin abin da ya shafi ni'ima ta rayuwar duniya shi yasa suke aikata abin da suke aikata to amma wancan bayanan da muka yi ba yana nuna cewa su ma muminai ba za su ni'imta da duniya ba ne. a'a rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam ma akwai masu dukiya da yawan gaske cikin sa akwai sayyidina abubakar akwai abdurrahman bin auf akwai irin su talha bin ubaidillah waɗannan duk sahabbai ne ga imani ga nera ga komai Allah ya ba su to wannan yana nuna cewa ashe za a iya samun mumini da wadata za a iya samun munafiki shi ma da ne da wadata a tare da shi to malamai suke cewa ya za a yi mutum ya gane ni'ima wanda take asalin ni'ima ce daga Allah ko ko ni'ima ce wanda take munafurci ne ke samar da ita suka ce dukkan ni'imar da kaga ta sa mutum ya tsayi akan abin da Allah yake so akan abin Allah yake so ya da shi to wannan ni'ima sakamako ne daga Allah bishara ce Allah yake masa akan wato cewa insha Allah rayuwarsa ta yi kyau sannan suka ce dukkan ni'iman da kuma ke sa mutum saban Allah yana saba ma Allah yana ƙara samu a cikin neman sa, to wannan alama ce ta Allah ya fushi da mutum ya ma nisan tashi ga barin abin da shine Allah yake so sannan daga ciki da mu fahimci cewa duk mutumin da yake wa Allah shi shigi to san rai kan mai zuciyarsa tun da gashi yana so mutum ya zamso cikin muminai a ce ana yi da shi ko ya koma can a ce ana yi da shi kamar da yadda 'yan siyasa mu suke suna neman ƙuri'unmu na takara ko ba haka ne? za su je can su ce za mu yi muku kaza za mu je can a ce za a yi muku kaza za a je can bai dai so a ce kowa bai yin shi an fahimci haka to wannan kila su idan ababin siyasa halastacce ne to ababin addini dai wannan ba halastacce ne. ababin addini Allah ya riga zaɓen maka muminai ya ce ka zauna da su Allah ya riga ya zaɓi maka waɗanda za ka zauna tare da su kuma su ne muminai Allah ka samu a cikin muminai kuma ka samu zauna tare da muminai na'am sai aya gaba Allah ce ula'ika أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم فما ربحت تجارتهم وما kanu مهتدين to bayan wannan magana da suka yi na cewa in sun haɗu da masu imani ce suna tare in sun haɗu da shugabanninsu na kafirci su ce muna tare da ku kawai izgilanci muke yi wannan ya fusa ta Allah kamar yadda kuka ji Allah ya ce shi yake musu mene izgilanci ma'ana yana musu talala mai kamar sake ta inda zai kama su sanasta da rijihun min haisu la ya'lamun umli lahum inna kai matin to anan sai Allah yake faɗin kuma sakamakon da duk wanda ya munafurci yake samu a nan duniya ko a lahira yace ula'ikan alladhina sharawu dalala waɗannan wanda suka yi irin wannan mummuna aiki na munafurci sune alladhina ishtarawu dalalata bil huda suka musanya shiriya da bata suka ba da shiriya na imani suka karɓi bata saboda san duniya fama rabihat tijaratuhum dan haka kasuwancin su bai yi riba ba wa ma kanu muhtadin ko ba kasance shiryayyu ba kun ga anan akwai abubuwa da dama da Allah ke nuni a kansa na farko shine daga cikin wawanci shine mutum ya ba da shari'a saboda bata an gane ko mutum ya zaɓi bata gashi Allah ya bashi shari'a ce ya haƙura da shari'an dan ya bi wasu wanda suke kan bata wannan yana nuna karancin hankali kenan anan kaman Allah yana saka ma waɗancan muminan da suke cewa a nu'minu kama amana sufaha a baya sun ce ma bu sahabbai waɗanda suke wawaye kamar yadda wawaye su ma yi imani kamar yadda wawaye suka yi a nan sai Allah ke nuna su ne wawaye tun da suka musanya shari'a da bata babu wawan mutum a duniya kamar wanda zai saki imani don ya kama abin da yake bata ne ya saki abin da ke dindindin ya kama wanda ke karewa kaga wannan shine Allah ta'ala anan yake maida musu da martani a fakaice sannan kuma kasuwancin su bata riba ba saboda gidan wuta za su shiga ara alkiyama Allah ta'ala ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar lalle munafikai suna can kasa a cikin yankun gidan wuta sannan kuma ba su da wanda yake shine mataimaki a gare su to wannan aya da Allah ta'ala ya cike da ita wanda yake ishara zuwa ga abin da ya shafi makoban munafikai din za mu fahimci cewa farko dai Allah ya nuna wawancin waɗannan munafikai din ta yadda har suka saki shirya suka koma suka karbi bata a makwafinta sannan kuma shagaltuwar da suka yi a kan abin da yake mai karewa suka kyale na dindindin wanda shine imani da Allah da manzansa wannan ya nuna cewa Allah ya sha makanta zuciyarsu a can inda yace khatamallahu ala qulubihim waɗannan sune wanda Allah ya rufe akan zuciyarsu tunda babu halaka na ƙarshe kamar mutum ya ga shari'a a tsarari kuma Allah ya hana mishi daman ɗaukanta wannan alama ce ta fushin Allah kwarai da gaske a kan bawa ko muna neman tsarin Allah daga irin wannan a daga ciki shine za mu fahimci cewa mutum yakan yi zaton cewa shi ya fi kowa kyautata aiki alhalin shi ya fi kowa munanawa tunda kun ga suna ɗauka alkhairi su suna tunkuɗe sharrin suna mai da shi kan wasansu ba ce ta munafiki kullum shi yana so a ce shi ne mutumin kirki shi ko nagarta ba kai ke tallata shi ba jira kake tallata kansa in kai mutumin kirki ne a yau da gobe za ta nuna kirkinka haka nan in mutum ba mutumin kirki ba ne duk yanda ya so ya nuna shi na kwarai ne to wata rana sai Allah ya nuna ma duniya cewa shi ba mutumin kirki ba ne Allah ka tsare mana imanin mu to shi yasa anan sai Allah ya tsoratar da cewa wannan zato da suke da shi da wahalan da suke yi na ganin sun samu abin da suke so to ba fa za nasara a kai ba dan ya ce fa ma rabi tijaratuhum sannan kuma za mu fahimta karkashin wannan mummunar sakamako na munafurci Allah na nuna munafukai sun yi asara mai tsanani ta yanda sun yi kwaɗayin samun riba amma kuma ba su samu ba duk abin da suka yi na wahalan Allah ce to kun je kun burge kafirai kun ki tsayawa da muminai kun wahala kuma muminai eh, shigan burtu to gashi nan dai duk kun gama kuma dai bukatan bata biya ba sannan kuma a ƙarshe za mu fahimci cewa dukkan rayuwar ɗan adam tana juyawa ne tsakanin riba da asara dukkanin ɗan adam rayuwar tana tsakanin riba ne da asara ko dai mutum ya amfani da daman da Allah ya bashi ya ci ribar rayuwa ko ya amfani da daman wurin asaran wato asalin rayuwa domin Allah ta'ala na cewa wal asr innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr Allah ya ce wal asr ina rantsuwa da wasu malamai suka ce lokacin sallar la'asar wasu malamai suka ce a zamani ake nufi da al'asar to ko dai ya aka ɗauka babu cin karo saboda dai maganar lokaci ake lokacin sallar la'asar lokaci ne zamani ma lokaci ne Allah ce to ina rantsuwa da zamani dan ba abun wasa ba ne innal insana ni Allah ina faɗa muku tabbas duk dan adam din da kuka gani da fi khusrin yana fa cikin asara da tabewa sai Allah ya istisna'i to gaciya ya cire wasu waɗanda ya yi musu gyaɗan dogo Allah ka sa muna cikin su to shine ya ce wanda kaɗai ba sa asara ilallabi na amanu sai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata aiki na kware menene al'amalu salih al'amalu salih aiki na kware a shari'ar musulunci shine aikin da farko aka yi shi domin Allah da aikin da mutum ya yi domin Allah domin ranar alkiyama akwai waɗanda za su zo ga aiki sun yi mai yawa aiki mai ban sha'awa kowa na sha'awar irin aikin ina ma da a ce na ce na alkiyama amma sai Allah ya tarwatsa aikin ya watsar da shi ya sheke shi ya zama kamar kura abun fecewa ake tafiyar da shi wa na ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura Allah ta'ala ya ce za a zo da abin da mutane suka yi na aiki gashi nan mutum yana gani ga sallah ga azumi ga kyauta ga kaza amma Allah ce za a mai da shi kura abun korewa ba zai amfani mai shi ba me yasa bai yi don Allah ba a wani wurin yace halataka hadithul ghashiya wujuhun yawma idin khashi'a amilatun nasiba amma ga sai Allah ce mene tasla naran hamiya hal ataka hadithul ghashiya shin labarin mai lulluba zukata da tsoro ta zo maka ita ce alkiyama malamai suka ce ai ayan ba tambaya take ba tabbatarwa take yi sakamakon saukar maka da alkur'ani laqad ataka hadithul ghashiya shine ma'anan aya haƙiƙa labarin mai lulluba zukata da tsoro ta zo maka ita ce alkiyama to dan ka shirya mata da kyau ka sani wujuhun wasu fuskoki fa ai ma'anahu unasun wasu mutane a wannan rana yawma idin khashi'a kaskantattu ne kaga fuskokin su ba ma za su iya tsayuwa gaba Allah ba saboda kaskanci na azaba da zai shafe su amma ya suke a duniya ne kamar ka tambayi Allah sai ce amilatun in ka gansa a duniya cikin aiki suke tukuru irin aikin mutanen kirki kai ba ma sama sama ba aikin nasi ba sun wahala kullum cikin aikin da'a suke a idan duniya amma babban sakamakonsu shine tasla naran hamiya za su shiga cikin wuta mai kuna ba su ba ladan wannan aikin me ya janyo musu shine ba su domin Allah ba ba domin Allah ba to sannan abu na biyu da ke sa aiki ya zama amalin salih shine a yanda annabi sallallahu ya koyar sai an yi yanda annabi sallallahu ya koyar da shi Allah ta'ala ya ce wa ma takumur rasul fakhudhu wa ma haiku anhu fantahu duk abin da annabi sallallahu ya zo da shi ku rike shi ko duniya za ta zage ku ku yi hakuri dama ɗabi'an munafukai zagin muminai kun dai ji ko ba haka ne? to kuma a nurin ma Allah ya faɗi wata siffanta su cewa innal ladina ajramu kanu min alladina amanu yabhaku wanda suka bijire suka kibin Allah su in sun ga mu'minai ma dariya suke musu dariya suke musu ga abin izgili ga kaza ga kaza innama nahnu mustahzi'un din kenan sai ta musu izgili wa idza marru bihim yataghamazun idan ka ga mutumin kirki ya wuce sai a taba sai fa mutum ya taki nan mun ga sallah mun ga Ka'aba wurin sallah sai kenan kullun wa'azi sai makaranta to a ce ma mu kafirai ne mana haka za a rinka cewa kuma ke fa baki ce ma kowa komai ba baki tsangwami kowa ba ma baki ce uffan ba amma za ta tsora miki sai ki dauka duk duniya ke aka tsana ba haka bane abin da kika dauko ne yake da tsada shi yasa ake tsola idan mara gaskiya to sai ki hakuri an gane ko saboda a gaba Allah ya faɗi cewa za a samu sauyin yanayi muminan za su zo suke dariya waɗancan na da na sani fal yawmal ladina amanu minal kuffari yadhakun akwai randa masu imani kuma za su rinka dariya ga waɗanda su ba su abin nan ba har Allah ke cewa hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun san an taka makafirai daga abin da suka kasance suna aikatawa wanda al'amarin shine tabbas an taka musu din a ƙarshen uwa musulmi a kamar yadda na faɗa mun kalli ayan za mu ga cewa rayuwar dukkan wani mutum tana tsakanin riba ne da asara haka take juya kuma Allah ya faɗi waɗanda ba su asara ba su ne waɗanda suka yi imani da aiki na kwarai. suka yi majunansu wasulci da gaskiya kuma suka yi majunansu wasulci da mene da haƙuri saboda rayuwa gaba ɗaya ta sai da haƙuri waɗannan munafukai da ake siffantawa abu biyu ake nufin mu da su na farko kar mu shiga cikinsu kuma mu ji tsoron shiga cikin irinsu ko ɗabi'antuwa da irin ɗabi'ansu duk abin da kuka ji an ce wannan siffa ce ta munafurci to ku nisance shi akwai wani littafi da wani malami ya rubuta yana da matuƙar fa'ida ya faɗi wasu siffofi guda hamsin wanda suka zo a ƙur'ani da hadisi suke nuna siffan munafurci ne to wannan ya kamata ki siye shi ki karanta amma ki karanta ma kanki ne ba wani ba an gane ko kan ki karanta ki ce to su wance zo mu duba mu ga a wani ajin kika faɗo na 27 ko 42 an gane ko tunda yawanci haka dai muke ɗabi'un mu to amma idan mutum ya mallaki wannan littafi yana da kyau ina ga kila ma dai mu nemo shi mu sa shi a wani majalisar. amma ba dan wasunmu mu ba sai dan mu a karan kanmu ka auna ka gani wanne ne ka shiga ka sai inda zaka fita wanne ne Allah ya taimake ka baka ciki ka tsare dan ka haɗu da Allah na mi lafiya lau ina ga wannan littafi ya kamata mu nemo shi gaskiya a karanta shi insha Allah to kun ga wannan shine na farko kar mutum ya shiga sannan na biyu shine in ma fa baka shigan ba ba za a kyale ka ba su wanda suke da ɗabi'an kai ba za su barka ba Tunda daga yana Allah ya faɗa cewa suna izgili ga masu imani da muminai har annabi ba su kyale shi ba annabi nuhu alaihi salam kansa sanda Allah ya ce ya kera jirgi tana kallon sa ce o oh, an daga annabta kuma daga wa'azi an zama kafinta haka ce faɗi sai sa annabi kuma kafinta aka koma an gaji da wa'azin ne to a ƙarshe dai kun ga yadda Allah ya juya al'amarin ruwa ya zo ya halaka su shi kuma annabi nuhu alaihi salam ya tsira har yau ake ambatansa da alkhairi sannan a ƙarshe duk in mutum ya zama mutumin kirki ne yake iya barin ambato mai kyau da yawan waɗannan munafukan da suka rinka cutar da sahabbai suka rinka musgula musu suka rinka sanadiyan ma a kashe wasu daga cikin su yanzu da za a ce ki kawo sunan mutum biyar a cikin su an baki wahala ko ba haka bane to amma da za a ce ka kawo sunan sahabbai guda biyar fa da gudu za ka bada sunayen kenan Allah ya ɗaukaka ambatan wanda muminan da suka yi haƙuri da cutarwar munafukai Allah ya ɗaukaka su da alkhairi su ko wanda suke munafukan sai Allah ma ya shafe albarka har sunayen su Allah ya shafe a ban kasa wanda in dai za a faɗa sai dai a ishara zuwa ga sharri sunansu ma bai sai zamto abin daukakawa a ban kasa ba to kun ga wannan shine kyakkyawan sakamakon mutumin kirki da kuma mummunan sakamakon mutumin da yake ba na kirki ba Allah ta'ala shiryar da mu ya nisanta mu da irin wannan mummunar ɗabi'a wanda suke ciki kuma Allah ya fitar da su ya shiryar da su yana ga insha Allah sai mu tsaya da tafsiri a nan gobe sai mu tashi masalukum ka masallaz sauka da nara muna da minti sha hudu ne ko sha uku sai mu wancan littafin insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah